Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya a yau 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Za mu magana ne akan muhimmancin gwajin lafiya kafin a yi aure, sannan kuma za mu duba muhimmancin tsaftar cikin gida. mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen hausa ta samu tattaunawa da masanan kiwon lafiya akan wannan batu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masaniya inda za ta yi mana karin bayani akan muhimmancin gwajin lafiya kafin a yi aure. To mai sauraron barka mu saki sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da malama Khadija Sa'ad Muhammad ce kwararriya kuma horarriya akan harkar baiwa ma'aurata da kuma waɗanda suke da niyyar yin aure shawarwari akan yadda za su zauna da junansu lafiya malama Khadija barka da zuwa mai sauraro assalamu alaikum to sauraro yau da za mu karkata akalar shirin nan namu ne zuwa bangaren gwaji da kuma ba da shawarwari ga masu niyyar yin aure musamman a kasar hausa ko in ce bangaren arewa yin gwaji kafin a yi aure wani abu ne wanda ya yi shigo mana sabo duk da yake an fara sawa a wa'insu masallacin da kuma cococi ana gabatarwa ga wa'inda suke da niyan yin aure da su je su gabatar da gwajin akwai dalilai da yawa da ke kawo dalilin da yake sawa ma a yi gwajin menene nan dalilan don me ake yin su Khadija don me kuke ba ma'aurata shawara cewa su je su yi gwaji kuma gwaji na jini ko kuma na wa'insu abubuwa kafin su yi aure To alhamdulillahi a maganan gwaji kafin a yi aure al'amari ne wanda yake da matukar mahimmanci kasancewa idan aka yi batun aure a san wani al'amari ne wanda zai haya hada mace da namiji kuma kowa daga wuri daban-daban. Tun daga yanayin kwayan halitta zuwa jini zuwa wasu al'amura wanda ya shafi mutum kowa na jikin shi daban ne to a lokacin da ya zama ana so a yi aure an san cewa dole za a samu tarayya to yana da mahimmanci mutum ya gane shi karan kanshi wani irin halittu ne Allah ya yi masa a jikinsa a matsayinsa na dan adam a shi shi kanshi wato ba ma wanda zai aura ba ma wanda zai aura ba kai kanka ma ka gane wani irin mutum ne kai ya yanayin karfin jininka kuma ma wani irin jini kake da shi a jikinka saboda ka gane wani irin abokin zama ya kamata ka nema me kuma wani irin jini ne zai dace da kai da idan kuka zauna ba za a samu wani damuwa ba mm. to tun daga wannan daga nan muke fara ba da shawara shine matakin farko a lokacin da mutum ya samu abokin zaman to sai kuma a bashi shawara ya gaya ma abokin zaman cewa ya je shi ma a gwada shi idan tuntuni bai gwada ba kenan duk da a general counseling da muke yi mukan ma faɗa ba sai an zo aure ba haka kawai ma na bai daya na jama'a mm. mutum ya je ya ma gane waye shi yadda daga ran da kuka haɗu mu fatan mu to tun a wannan lokacin mukan so ya zama na cewa mutum ya ma san ciwon iri ne sannan kuma ya yi saurin tambayan abokin rayuwarsa to idan ma hakan bai kasance ba tunda ba a saba ba wani abu ne sabo da muke kokarin eh, fitowa da shi to sai a yi tambaya kafin a yi aure shin wani jini ne kike da shi ita ma ta tambaye namijin wani jini kake da shi ko kuma a je a gwada kuma don mun a tantance a je asibitin da za su bada sakamako wanda yake na gaskiya to a wannan sakamakon idan za a yi wasu da yawa suka mai da hankali ne kawai akan kwayoyin halitta na jini saboda tsoron wa'inda suke kamuwa da wanda suke haifan yara da ake ce masu class wato idan as kenan da ya aura masu amosarin jini kwarai mm. da gaske yawanci shi aka fi mai da hankali to kuma a zahiri akwai wasu cututtuka ba wannan kadai bane shi wannan ba za a ce mishi ciwo ba saboda hmm. halitta ne na Allah kawai idan dai biyu ne suka haɗu sai zama ba su tafiya daidai ba hmm, kuma yayin da za a haifa za su hmm. iya samun damuwa shine matsalan wannan to amma akwai waɗanda auren ne ka cokan zai samu matsala domin idan ba a je an yi wannan ah, test din ba an aka gwada jini yana da mahimmanci a gwada kuma abin da ya shafi cuta irin na bayi wanda yanzu ake yawan kira mai kirari da cewa infection duk da a likitoci sun yi bayani sosai akan wannan abun in aka ce infection ba yana nufin wai ciwo kwaya ɗaya ne. abubuwa ne suke tattaruwa da suke haifar da manyan cututtuka to idan ba a yi ba ya zama cewa ɗaya daga cikin ma'auratan yana da wannan ciwon to ba za a kai ko ina ba daga yin aure zai sa ma ɗaya mm. to wanda idan aka sa ma ɗaya akwai waɗanda su yake da ƙarfi ciwo yana dadewa a jikinsu bai bayyana ba akwai wanda jinin su bai da karfi daga ciwo ya taba su yanzu nan zai bayyana sai kiji an fara complain kuraje kaikayi abubuwa dai kala kala da sauransu ko a zo a ce ma mace ba za ta iya haihuwa ba da makamantan wannan so duk irin waɗannan yana fa daga cikin abun da ya kamata a gwada hatta maganan duba kwakwalwa yana daga cikin abubuwan da mu muke ba da shawara a matsayin mu na counselors idan za a yi aure a yi iyaye da yawa ba sa daukan wannan da muhimmanci saboda duk wanda ke aiki irin namu zai iya gaya miki idan aka kawo kes din aure akwai wanda idan kika fara bi zaki fahimci akwai harka na tabuwan hankali a ciki hmm. kamar yanzu alal misali maza da yawa da suke dukan mata saboda wani abun da hankali ba zai dauka ba mace ta sa kila gishiri kadai ya yawa abinci namiji ya mata duka ya fitar mata da jiki ko bata gama girki da wuri ba ko bata gama girki da wuri ko bata mai wanki ba kin ga hankali ba zai dauka ba duk mai hankali wanda kake so ba za ka mai irin wannan mummunan dukan ba to wasu da yawa sai an fara zama lokacin ɗabi'u ke bayyana juna ake gane cewa eh anya kuwa babu motsi to amma a lokacin da aka zo neman aure al'ada da kara da kunya sai ya sa ka ga cewa to ya za a yi ka ce a je a yi gudun kwakwalwa kan mutum ya ga kaman kana so ka aibanta shi to wanda kuma wani abu ne wanda ba za ka sani ba likitoci kadai ne Allah ya ba mu wannan ilimin da za su iya ganowa me ake ciki ko mu na namu shawara ne to kan suna dama aka iya gane eh, um, wanda bai da lafiya a ta kwakwalwa misali a haka nan kai tsaye saboda kin ga ayin fusarin wanda suke da matsalar suna kan titi ba riga kila ko wando ma babu suna yawo da datti a jikinsu shi kina ganin wanda yake cikin natsuwarsa misali yana da riga da wando yana iya magana mm. na fahimta shi ma yana iya samun cuta irin na kwarai da gaske idan aka je gurin kwararren likita wanda shi wannan ilimin kwakwalwan ya karanta suna da hanyoyin da suke bi su tantance akwai kananan test da suke badawa da za su yi ma mutum kamar tattaunawa wasa da dariya za su dan faɗa to daga ansoshin da yake basu daga nan za su iya fahimta kwakwalwarsa lafiya lau take aiko da ake cewa auna kwakwalwa ai ba wai wani abu ake zuwa kila a sa kwakwalwa a cikin injin a gwada ba za a yi tambayoyi ne wanda za a gane kwakwalwan san da ake samu daga kwakwalwan za a iya da mutum ke bada za a gane kwakwalwan tana tafiya daidai yadda ya kamata ko ba yadda ya kamata ba alal misali akwai wani likitan kwakwalwa da na taba ji wani lokaci an yi wani hira da shi yake bayani cewa a mutane akwai waɗanda sukan zautu na wasu 'yan sakon a kowane wuni to ya bada misali wasu zaki ga mutum ya je shi kadai ya tsaya gaban madubi mm. ya bude hakoransa ya yi dariya ya sun ce kamar minti biyar ko kamar minti biyar to to makan shiga wannan yanayi to akwai waɗanda an ce idan wannan ne is normal ba ba wani abun damuwa mm. in dai irin wannan ne na dan minti biyar a wuni to kin ga kenan idan yanzu misali aka samu wanda zai yi wannan kila so uku a rana kin ga an san cewa kwakwalwan shi ba daidai yake da wanda zai yi so ɗaya ba to su in aka je wurin su suna da hanyoyin da suke su gane kuma yana da mahimmanci ma'aurata ikhlasi gaskiya namiji ya kai wanda yake so ya aura a mata ita ma wanda zai aure ta a tabbatar an yi na kwakwalwa to dama tambayar da zan miki shine shin menene amfanin yin shi gwajin nan kafin a auren amfanin yin gwaji shine dukkan gwajin da na bada misali mm. kamar yanzu na kwakwalwa na yi magana a gwajin kwakwalwa yana da kyau a yi gwaji na jini cewa wani irin jini ne ban sanya ake ce mai da hausa ba eh, genotype ake cewa to a gwada a gane wanne ne mm. sannan kuma karfi wato kwayoyin halitta kwayoyin halitta wani aji suka shiga kwarai da gaske mm. sannan karfi na jini shi ma yana da kyau mm. a yi kokari a gane sannan yana da kyau a yi test a gane ma mutum zai haihu Hmm. ko ba zai haihu ba kin ga kuɗi kenan sannan akwai na cututtuka da zaka iya sa ma wani ta dalilin saduwa saboda dama an san aure akan wannan ne so duk yanda aka yi in dai ɗaya yana da ciwo wanda shine ake cewa sexual transmitted disease to in dai zai iya ba a duba ba zai iya sa wani hmm. to kin ga yadda kake kaunan mutum idan ka kalle shi yau kaga shi ya jawo maka sanadi na ciwo hmm. kin san sannan zai rauku musamman kwaya ne karya garkuwar ji suna ciki ko su ko irin waɗannan infections din hmm. ko irin dukkan da sunayen su kala kala da likitoci su ba duka yana ciki saboda duk yadda kake kaunan mutum yanzu misali ciwon hantar nan da ba a fahimci ya yake ba amma yanzu aka gane yadda yake da irin cutuwar da dan adam yake shiga ciki idan abin ya kama shi kinga ai an kiyaye ana kuma kokari yadda za a yi a kiyaye to sai mutum ya ɓoye sai da aka yi aure sai aka zo aka gane ka samu ciwon hanta ta dalilin matanka ko ita ta samu ta dalilin ka ya za a yi ta kalle ka ta rika jin daɗi musamman ta san cewa ka ɓoye tunda ya kamata a ce an yi gwaji ba a yi ba mm. sannan aka zo aka yi aure kin ga kauna zai ragu to dama mu kuma abin da ba ma so shine ya zama aure ya samu tangarɗa saboda ba wai lallai bane sai an rabu amma za a yi zama mara daɗi za a yi zama na tsaron juna kamar yanzu alal misali na ƙwayoyin halittar jini da muke magana so da dama za ki ga ma'aurata idan ba su samu shawarwari daga wurin kansalas ba irin daga gida ne kawai suka nuna kauna aga suna son mu dan uwa patinan su aka hada aka yi aure daga sanda aka haihu na farko ita matan wahalan kula da wannan yaran marasa lafiya da ake ce ma masu sikila da a hausance ɗawainiyansu ita kanta za ta rika ganin kamar mijin shi ya bata wannan wahala. An yi aure don a ji daɗi mm. kuma karuwa ai samun haihuwa wani ni'ima ne. To sai ya koma kuma ana jin haushin juna. Shi kuma duk ɗan abin da ya tara ba a kwana biyu sai an je asibiti an kwantar yau gobe an sallamar abu ne ba na ƙara ba sai ya ji duk ƙaunan da yake mata yau da gobe kin san an ce rayuwa da kuɗi kusan tare suke tafiya komai nashi yana karewa saboda dalilin wannan 'ya'yan da ta haifa to yau da gobe mm. yau da gobe in ba a yi sa'a ba sai kiga soyayyen yana ƙasa yana kasa yana ƙasa ana ce yanzu su kwarai akwai wa'inda ma ba sa iya daurewa wani sai ya nuna ya rabu da ita wani kuma zai iya nuna ki je ki ta fama da wannan yara na wahala zan auri wata wanda zan ji daɗi da ita mm. ita kuma wanda ke da wannan yara yana da wahala ta samu wani lokacin jin daɗi saboda rayuwarta akan hidiman wannan ne ko ta haifi wasu lafiyayyu bayan tana nan akan jinya wannan mai laluran tunda kowane lokaci ciwon su cikin tashi yake to kin ga irin waɗannan shi ake wayar ma da su ma'aurata kai cewa ba wai soyayya bane shine komai a'a ka duba me zai je ya dawo ai soyayya so ake ta dore duk abin da ya zama lalura da damuwa dole zaka je yadda kake kaunar mutum yau da gobe yana wankewa yana raguwa a zuciyarka har wata ran ya zama babu karshe abin da muka fiki a zo a ce an rabu mm. to wanda ko da a ce tun farko an yi dauki mataki da kila an samu sauki lamarin misali an je an yi test in da ita bata sani ba an gane yanzu za ku iya haifan yara masu wannan lalurar idan kuma wancan cutar ne wanda yake abin ne da ya shafi harkan eh, irin sexual transmitted disease din wanda ake samu wanda ake samu yawa irin shi ne to ga zai zama an ɗauka mataki to duk wanda aka samu ke da shi kafin a yi auren sai a dau matakin shan magani da abubuwa da cututtuka ne a yadda likitoci suka bayani mai warkewa in aka samu lafiya ingantacce sannan sai a zo a yi aure to amfanin shawara kenan da kuma idan aka ba da shawara a je to amma har yanzu mutane da yawa ba su gane mahimmancin a zo wurin kansalo neman shawara ba kafin a yi aure sannan abin da zan so in kara jan hankalin mutane da shi shine musamman ma a masu shirin yin aure yana da mahimmanci su gane akwai fa bambanci tsakanin so da kuma ƙauna hmm. idan kana son mutum kana so ka zauna da shi a kowane irin yanayi amma idan kana ƙaunan mutum shi ne kuma ƙauna shi yake gaba da su kenan kana son mutum ba wai dan dole kai ka ji daɗin zama tare da shi ba mm. zaka so mai duk abin da zai mai daɗi ya zama rayuwar shi ya inganta shine bayyana irin waɗannan lalura saboda so da dama mutane sun san basu da lafiya amma mutum zai ɓoye za mu iya ɗaukowa daga misali da na ce a gwada ƙarfin jini akwai waɗanda ba sa haihuwa sun sani an gwada su ya fi ɗaya ya fi biyu amma mutum zai zo ya ɓoye ya nuna shi yana so tunda yana ƙaunar wata ko ita tana ƙaunar wani kawai su aure a haka in aka zo aka yi aure za ka so a ce wanda kake ƙauna su ba su ga ɗansu ba a duniya kuma kai ka san akwai larura to kin ga irin wannan sai ya zama daga karshe kauna sai ya koma kiyayya da gaba a lokacin da gaskiya ta saboda akwai son zuciya a ciki baka nuna kauna na gaskiya ba kauna na gaskiya shine ka fito ka faɗa gaskiya ko da ita mace misali a ce in namiji ne ta nuna cewa ita tana kaunanka ko da baka haihuwa kai idan ka san cewa bai kamata ba a yi a haka kuma ita yarinya ce kila ba taɓa haihuwa a ko'ina ba ka nuna mata ya fi kamata ta je ta aura wani wanda zai zama tana da ya shi ne ka nuna kauna na gaskiya hmm. haka zalika masu fama da laluran ciwo na sickle cell wanda suke haifan yara masu sikila shi ma wannan haka ne wasu sun sani duk yadda kake kaunan mutum in aka ce an haifi irin wannan akwai damuwa sannan kuma ku duba 'ya'yan da ake haifa tsakani da Allah ana zaluntar su saboda kun sani in da ilimi da yi mana yawa ba ba damuwa amma yanzu Allah ya kawo mana ilimi shi ya ba da sani an san Allah shi yake ba da rashin lafiya to amma kuma an ba da mataki shi ne wannan zaka iya ganewa in aka gane ku yi hakuri da juna saboda 'ya'yan nan in za a tambaye su zaɓi wani ma sai ya ce baba da baka haife ni ba saboda irin azaban da suke shiga ciki idan ciwon nan ya tashi wasu kafafuwan su su nannade gaba daya an san rai rayuwa da mutuwa na Allah ne amma ciwon ne babu wanda ya mutu ba dalilin da ciwon ya tashi ba mm. saboda haka ya kamata eh, masu eh, shirin aure su ma kansu karatun tanis Allah shi yake hada mutane amma idan kana kaunar mutum na gaskiya shine ka kaunace shi domin ya yi rayuwa mai kyau ba rayuwa na wahala ba mai lafiya. Zaman lafiya da juna. Zama na roƙon amana. Da masalaha da juna. Da soyayya da juna. Dangi mu fahimci juna. Mu ɗau ilimi. zauna mu yi amfani kununa in a aikace uwa na a ba kyawa ba khiyana. da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Bari mu ƙara koma zauren namu inda kuma za mu duba muhimmancin tsaftar cikin gida. Wai me ake nufi ne idan aka ce tsaftar cikin gida? Jama'a Assalamu alaikum. Kamar yadda mai gabatarwa ce tambaya akan tsafta. to ita je tsafta ga baki ɗayanta idan aka ce tsafta wani abu ne wanda ya zama dole wajibi akan duk ɗan adam mace ko namiji ya kasance yana da tsaftar nan amma mafi mafi mahimmanci shine ya kasance mace ita ce tafi namiji tsaftar nan ba namiji ya eh, dalilin da ya eh, yasa na ce mace tafi namiji tsafta saboda mace ita ce take cikin gida kuma ita ce uwa idan uwa ta zama mai tsafta zaka ga ya'yanta shi kanshi mijin ko mun kazanta shi shi ma sai ya zama mai wato ta juya shi ta juya shi amma namiji ya zama mai tsafta shi da ma da ya shirya yake ficewa ya bar gida ai to shi sai ya zama wajibi mafi muhimmanci mace tafi namiji tsafta ya kasance mace tana da tsafta kuma yadda za a gane mace na da tsaftar nan shine ta hanyoyi guda biyu ko ina yana da mahimmanci a cikin gida a tsaftace shi ko da tsakar gida ne saboda kwatta da take cikin tsakar gida ma idan ba a tsaftace ta mm. sauro zai zo ya haihu a gurin ya dinga shiga cikin ɗaki yana cizon ta yana cizon aiki kuma yana haifar musu da cututtuka kala-kala saboda haka ko ina yana da mahimmanci a tsaftace shi a gida amma mafi mahimmanci ya fi kyau a tsaftace shi ne kicin da ban daki to to malama da kika tashi sai kika ware wuri biyu a cikin gida kika ce su ne ke da muhimmanci kitchen da bayi kwarai da gaske me yasa kitchen da bayi wato madafa eh. da kuma makewayi haka yake to waɗannan gurare guda biyu su suka fi ko ina muhimmanci a cikin gida musamman wurin da ake dafa abinci gurin da ake dafa abinci ya kamata a ce wannan guri ya fi ko ina tsafta da kuma bayan gida dalili na anan shine a nan madabaka zaka ga wato gurin dafa abinci zaka ga anan su to yake aqui. wato ma'ajiyan abinci ma'ajiyan abinci wanda ba a dafa ba wanda ba a dafa ba a nan yake kuma a abincin da muke ci a nan cututtukan mu suke a nan magungunan mu suke ya danganta da yadda muka tsaftace gurin ta yiwu idan kicin a ce mai tsafta ne daga sakacin da mata muke yi wani abu na faɗa haka da saboda ta ke kawo yan nan keke sun kanana kananu ni ban yadda wai kawai kawai abu ne wai haka kawai za su zo ba a'a ki ce yan matan Kaduna yan matan Kaduna haka ake kiran su mm, to ta ce gaskiya take kasu a ci abinci a bari ko an gama girki ba a share guri ba ana bar musu wannan rago ragon abincin da ake bari mm. yana kwana a kicin to gaskiya shine yake haifar da su to idan suka yi yawa su ma kansu akwai abubuwan da suke fitarwa daga cikin jikinsu wanda ko dan yaya ya faɗa cikin abincin mu zai iya haifar mana da cututtuka iri-iri shi yasa yake da mahimmanci sosai ya kasance cewa mun tsaftace wurin da muke dafa abinci tukunna kafin ko ina a cikin gida to malama Aisha kin je abin da ta ce ta ce kitchen wai da bayi su ne masu muhimmanci ce da ke dai wato falo ne wurin ajiye bako sai kuma inda za ka yi bacci kai mun shari duk maganar da ta faɗa akan tsaftar bayan gida da kicin da store gaskiya ne amma su ma falo ɗin da bedrooms yana da kyau dan ni idan na je gida ma gaskiya kafin ma zauna in yi balance a cikin gida wai har a kawo min abinci mm. gaskiya sai na zagaban ɗaki To wata ki mun dan gulo-gulo ke kai mutane shiga da eh, a gane aikin ga cewa tana da tsaftar bayan gida kuma ido na ya kyallaro in gani dan kada a zo a kama abincin da zan zo in ci zuciya ta ta shi gaskiya mm, shi yasa ni akwai gidajen da yawa da zan je ruwan gidan ma a gaskiya ban iya shan mm, ga dai ko falo kalkal wallahi ga dai falo kalkal ta wata da muka taba zama a gida daya to sirikarta idan ta zo ta ce aike idan ta je ta gewaya toilet din wurin mu sai ce aike ko ruwan ban ɗakin ki za a iya sha haka wani lokaci sai idan ce wai za ka shiga wani makewayi sai a ce ana sa a zaba abinci a ci to ta ce ni aiko ruwan ban ɗakin ki zan iya sha to kin ga daga nan an ka samu kyakkyawar shaida akan tsaftar ka ba wai a ganka a jiki kalba a zo gidanki a ga kal bayi sai an leka a ga abin kyama dan fa akwai abin kyama fa a bayan wasu bayan gidan wallahi in kika je tsugunna ma ba za ki iya yin shi ba to ni irin wa'annan ma wurare idan na je ai in naga irin haka ne gara ma an fita makota roka in je in naga su ma makotan bai ba matsa abu na in gaba kawai nan kuma kamar yadda ta ce mace ce aka sani da tsafta gaskiya ne mace aka sani da tsafta don duk macen da ba ta da tsafta ko da mijinta shi yana da tsafta to aikin banza ne wato ba zai nuna ba ba zai nuna ba saboda me ita fa take zaune fa a cikin gidan nan shi miji fa duk tsafta shi idan yi fita ya gama miki wato in yi wankan nan da ya shirya gidan shi kuma gulgulo ne abin da zai miki na ya tsafta shi ne baki da sauran gidan to idan ke baki kasance mai tsaftar nan bane mai kula da duk inda ya kamata to dole ne saboda kin san mu mata ana son kaye kaye kaye kaye hmm, ba wai a so nan a ga tarkace nan ba a ga hmm. wata kuma a ga ta gyara falon nan ɗas sai kin shiga bedroom sa sai ki ga yadda kika san wato makwancin mafusa bayan gida haka yake ko sai dai ki zarni na tashi shi yasa wasu ma za ki ga idan sun je gidan haka sun je makotaka ko kuma sun je wani unguwa za ki ga ga fauri kina ba su amma sai sun koma setin inda bedroom din ke sai sun zauna mm. don su hango ya cikin bedroom din ne yake kina da tsafta tun daga cikin ɗakin sai kina ce bari dan zaga kuma bayi mm. to daga nan duk a gane sirrin ki ne a ga gayin da jama na gaske ne ko na ƙarya ne haka malama kin yi ke kin yi magana akan uh, madafi wato eh. kitchen ke mm. kuma kin leka can wato karshen inda daidai abin da aka cin za a je a juye shi ne wato wani kuka ce shi ne sirrin mace matukar nan wurin babu daidaituwa wato ba eh, akwai matsala shin kaman yaushe da yaushe ya kamata a ce mace tana wanke bayin ta eh to ya danganta kin ga misali kamar idan uwar gida tana da iyali da yawa hmm. tana da yara da yawa gaskiya wankin bayi dole dole ne kullum kullum a rinka wanke bayin nan in dai akwai yara hmm. in ko ba yara sosai in su bina da daga ita sai mai gidanta ko da dan yaro haka guda to inda yaro ɗaya ma dole a mishi wanki kullum ai to amma in kamar su su ita da mai gidanta to in ta wanke yau sai ta bari gobe ta huta jibi kuma ta wanke to misali dai ma ah. misali amma bayi wajibi ne kullum kullum in son samu ne a wanke shi hmm. ko duk shiga ma aka shiga aka amfani da shi a tabbatar an ɗauraye shi eh an yi flushing an ɗaure shi an sa duk abin da ya kamata a sa kafin a fito hmm. to shi kuma kicin ba ma wai kullum ba shi duk girki ne hmm. duk girki in mace ta yi ta gama wata za ma ga tana yi yana tsallowa tana da hankaci din ta mai kyau tana gogewa saboda ba su so ta eh. tara ma kanta aiki idan baki haka ba duk girki in ke gama na safe sai kin sauke komai sannan sai ki goge saman gas kuka idan gas kuka kike amfani da shi mm. in stove ne kike amfani da shi sai kin goge saboda dole yana tsalla mm. duka sai kin goggoge shi kin tsaftace shi tukunna sannan ki kwashe abincin ki ki je ku sa inda za a sa a ci ana gamawa wajibi ne a share gurin a kwashe kwanukan a tabbatar da an wanke su take ka aje su kuda ya tabi mm. a samu gurin kifewa a kife su a bas wurin da za a kife su ya kasance rana na ganin su idan suka tsane sai a dauko su a da da su kicin sai a ba kuma su wuna a can ba ba kuma su wuna a waje ba da rana ya bige su sai a da dawo da su kicin sai a jera su akan abin da ya kamata a jera domin kifa kwanuka da ruwa da lema a inuwa a kicin shi ma gaskiya yana haifar da wayannan kyankyaso yana raya su yana raya su sosai amma ya kamata idan aka wanke a dan basu in da ma wanke wanken yana waje ne to a dan basu su dan shara na ka dan su tsane suna tsanewa sai a dawo da su kicin sai a jera sa inda ya kamata a jera su to kiyayewan wannan gabaki ɗaya zai sa wayannan ƙananan ƙananan kyankyaso da duk wasu cututtuka mu yaye su a cikin gidan da mu hmm. akwai kayayyakin gyara kicin kala kala na farko ya kamata duk mace kasance tana da wannan hankacin din tana da shi wato ɗan kyalle kyallen nan ko da ba sai na kanti ba yi to kuma ba ta yaga tsumbanta kai amfani da shi wannan na kitchen ne to ba yanda za a yi ma ma za a ce mace kina aiki a kitchen kuma sannan a ce ba ki da irin yan tsumo karan nan na mm. kama ko da ka gudan kama tukunya ma da sauki ya kamata a ce ba sai zaki soke tukunya ki ruga da gudu kina neman takarda mm, ko a to kuma ki kama zani ki mm. kama zani ma ki soke tukunya wannan kazanta ne musamman masu girki da kuma ga shazari duk sai bakin tukunya aika kama amma ki sami hankali ko a gwanjon kika yi zaki samu dan towel din nan wanda ba su da tsada ki dan sai abinki ki zo ki wanwanke su ba guda daya ba mm. ki samu at least guda hudu mm. in kin yi aiki guda biyu da safe kin wanke su kin shanya ga na rana nan kafin wannan ya bushe wannan dai busa su dai suna nan a kasa mm. to haka ya kamata uwar gida ta dinga tsaftace kicin dinta shi kuma bayi idan za a tsaftace shi abubuwa suna nan ga mata nan mata suna ta yin abubuwa kala kala kuma masu sauki liquid soap din nan da naira 50 ki za a tsiyaya miki to sabulun nan na ruwa da sabulun nan na ruwa har na naira 30 ma na gani ana daurawa hayi ana ɗora naira talatin har ishirin ma to kawai mutum sai dai in a dan kula goma sai a dan kulla miki eh, ya kudin ka ya dan ka ba ka san sabbi yau wace dai kawai tsafta ce idan mutum bai sanyi mm. dan aizal din nan mata duk sun iya hada shi a mm. gida kuma ko ina ana yi ko ko a makotan ku zaki ga wata ta iya tana yi ke ma in kina da hali kina iya yin abin ki dan yafi sauki ki samu yan roba ki tasuwan ko dan galan ki iya karfin ki yi abin ki ki dura ki ajiye ki dinga dan aiki da shi mm. ko da yaushe mm. yaran ki ki nuna musu yanda ya kamata su dinga amfani da bayi daga farko ki dinga raka su suna kanana duk abin da suka yi kasance kina monitoring hmm. kina nuna musu in fitsari ne ga inda ya kamata su yi ga yadda ake tsarkin hmm. fitsari idan bayan gida ne ga yadda ake ma zama yadda za a zauna hmm. ga kuma yadda ake tsarkin tun kina ma yaro har za ki fara rike mai ruwan kina nuna mishi sawancin hannun wanke ga ko inda toilet paper ne sa toilet roll dan shi dan yau yau wa dan sabulin ki ya wanke hannu shi kanshi in ya saba da haka shi sa nace uwa tana da tsafta za ta ga duka ƴaƴanta suna da tsafta su ma za ta ga suna da kyankyani saboda sun riga sun tashi a environment din da ake da tsaftar nan da sun shiga gurin da ba tsafta ke da su da kansu ma suna guduwa bauta da sani a cikin biniya amfani ilimi aiki da sanji bisa sun kaya ido a waya. Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake. Yau sa'a da zuwan wurke kira da amo mai karsashi. Tattalin arzikin ƙasa, a ƙasar mu muna a sahu na ba. To madalla masu sauraro da haka muka ka ƙarshen shirin namu a yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa Mai da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.